الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل وقلت من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كراتمنا شرح قواعد المصلى في صفات الله وأسمائه الحسنى من قنائنا eh to muna magana ne dangane da kaso mutane game da ayoyi da hadisa da suka yi magana kan sifin Allah subhanahu wa ta'ala mutane suka kashe uku akwai ahalus sunna wal jama'a waɗanda suka fassara su da ma'anar ta bayyane kuma suka ce kamar da sun dace ma Allah ba su ba su kamanta su ba akwai ahlul tafwid waɗanda suka ce a'a za a karanta su kawai wuce ka a fasara su ba su da ma'ana ko kuma babu wanda ya san fasara su a bar ma'anar su ga Allah kawai sannan muka kawo kashi na uku ahlul ta'wil masu fassara su da wata ma'ana muna magana ne kan ahlul ta'wil ko to mu koma wa haula'i kun gani ko mu koma fa ahlul ta'wil ta kenan Fa'adu ahlu ta'wili su ma'abuta tawili shekar da magana game da tawili na cewa suke inna zahir al-mutabadir min nusus sifati lalle ma'anar da akan saurin hararowa a cikin ayoyi da hadisan da ke magana sifa ma'ana la yaliqu billahi suka ce duk waɗannan nasosin da ke magana sifa Allah a cikin Qur'ani ko hadisi suna da ma'ana wadda bata dace ba Allah ba suna da ma'ana wanda ba su dace ma Allah ba wa huwa tashbihu shine ma'anar da yan ka hararo ta za ta sa a kamanta Allah da halittarsa to tunda za ma'anar za ta sa a kamanta Allah da halittarsa kenan ba ta dace da Allah ba su ahlus ta'wil haka suka ce malaka wa haula lamma ja'alu hadha huwa li-zahir huwa zahir waɗannan lokacin da sun ka sanya ayoyin nassi da hadisan nasi wai ma'anar ta bayyana ta nuna kamantuwa Allah zahabu sai suka shiga yuharrifuna nususa min ajalihi suna karkatar da nasosi saboda gudu da cewa sai an ka su da bayyane da yadda an kamanta Allah da halitta faja'u ila qaulihi ta'ala ko suka zo ga misali da ce Allah da ce lima khalaqatu bi yadayya faƙalu ka ce kalimatu biya dayya wannan kalima ta biya dayya zahiru ha ma'ana ta bayyane isbatu ne da tabbatar da hannu Wata tashbih kuma tana tabbatar da kamantuwa Allah hannun Allah da hannun halitta Allah wahum su inna ma qalu zalika sun faɗi wannan magana ne kaɗai li'annahu yuwafiquna al-mushabbiha saboda sun dace da mushabbiha mai magana su su ne masu kamanta Allah da wani fi annahu a cikin cewa yadda abu yake la yu'aqalu min hadhihi al-asha illa ma kana mushabahan lima yushahiduhu cewa ba iya hankalta komai daga irin waɗannan nasofi sai abinda aka iya hararuwa wanda aka kamanta shi idan yajibu an nu'awwiluha suka ce don haka wajibi na gare su su yi tawilin duk wata aya da ta yi magana kan sifa wajibi na gare su yi tawilin duk wani hadisi wanda ya magana kan sifa mun fahimta ko kafin muna kuma mai tawa, mun shigan jiya ila ma'ana suka ce wajibi na su yi tawilin ta zuwa ga wata ma'ana ya tanasabu ma'qulina wadda ke dacewa da abin da hankalinmu ke iya hararuwa fa naqulu sai su ahlu tawilin suka ce al muradu bil yadi don haka inda Allah ya ce lima khalaqtu bi yadayya don mi baka yi gaisuwa ga wanda na halatta biya dayya ba sun ce bi ni'ima alladu an ni'ima kenan har muka ce kenan suna nuhin kenan bi ni'ima tayya da ni'imomi na guda biyu ko ba ka ba suka ce ko kuma in ka fassara alyadu ba da an ni'ima sai ka fasa ta al'uwa kenan kuma Allah ce don mi baka yi sujuda ga abin da na halatta da ni'ima ta ba ko ni'imomi na biyu ba ko karhi na ba suka ce al-yadu bi ma'ana quwwa aw bi ma'ana ni'ma suwaye ahlu tawil wal murad bil istiwa'i suka ce abinda Allah ke nufi kuma da istiwa'i da yace ya daidaita sama al'arshi to al istiwa'u suka ce abinda Allah ke nufi al istila rinjaye ma'ana ya rinjaye al'arshi ba ya daidaita sama al'arshi ba haka sun ka fassara wal murad bin nuzul su ahalu ta'awil suka ce kuma abin da ake nufi da kalmar nuzul a cikin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ubangi muna sauka a sama ta duniya da kowane dare karshen sa suka ce to kalmar nuzul ba a fassara ta da sauka da in kace yana sauka kuma halitta sama suna sauka kenan su yi tarayya da shi sun kama da shi suka ce don haka za a fassara ta an-nuzul ila sama'i dunya nuzulul amr sai dai a fasata kowane ƙarshen dare al'amarin Allah na sauka suka ce a ce akwai kuskure cikin haka a ce al'amarin Allah sai da zai ta sauka suka ce ko kuma a fassara wannan annuzul da nuzulun rahama cewa kowane ƙarshen dare rahamar Allah na sauka kaga wannan ma akwai suka kace duka cikin auren dare da yin rahamar Allah ba su sauka sai ƙarshen dare mu fahimta ko ila akiri Habuwa dai ƙarshen maganganun su duk ayar da ta zo ta yi magana kan sifa ta Allah ko hadisi da ya magana kan sifa suka ce to in ka shi bayyane zai yi kama da halitta ɗan adam don haka a canza masa ma'ana sai sun kai wanga canje canje yace ila akiri Habuwa zuwa ƙarshen canje canje da sun kai mun fahimta shi yasa mana ce fa in kila lahu da za a ce musu lima haza don me kuka waga irin fassara ƙalu za su ce maka layi la na an nafhamuha ala zahiriha saboda ba shi wa gare mu mu fahimci wannan sifa akan ma'anarsa ta bayyane bai yiwa gare mu haka suka cewa su bai yiwa gare su fahimce ta da ma'anarsa ta bayyane me ma'anarsa ta bayyane a tasbi sawa? ya an ka fahimce ta da ma'anarsa ta bayyane al yadu hannu to dole kenan a harar hannu da ada ake kenan ya kama da na Allah eh fa wajaba ta'wiluha don haka sun ce wajibi ne duk kalmar da ta zo tana magana kan sifa a cikin aya ko hadisi wajibi na ai tawilin ta a baka wata fassara. wa qalu suka ce wa kullu nassin awhamat tashbiha awwilhu aw fawid wa rum tanziha mun karanta wannan dan gona baitin suka ce ai yadda ka'ida take a wajen su ahlus ta'awili duk wani nasi na qur'ani ko na hadisi wanda ya zo da yana rudar da cewa kamantuwa Allah da wata halitta to in kana son ka tsira a wuri ka ba shi wata fassara ka yi tawilinsa kamar ba ya ce alyadu ba to ka ce alkuwa ko ka ce annema eh ba ya ce nuzul ba ka ce arrahama aw al-amr yace awwil duk kalmar da ta zo tana magana sifa ta Allah wadda in an ka fassara ta za ta yi kama da ta dan adam to awwilhu kai tawilin ta gabata wata fassara in ji suwaye har tawil in ba kai haka ba au Wil, ko kuma ka saki al'amarin ga Allah in ka to kace lima salakatu bi yadayya ke ka bashi kawai lima halakta ga abin da na halatta kai ta basun ya daya saboda ne saboda bai fasaruwa eh ka bashi kawai sai ka ski ya daya din nan dai a bar mu Allah shi yasa abin da ke da fa ka ta shi mun fahimta ko arrahmanu Allah ala rashi tawa kawai ɗaya ka hita mutum wannan ayat da ta magana isa ka bata ɗaya kawai ba a santa ba shine auka widhu ko kuma ka saki al'amarin sanin ta ga Allah kawai ka wuce wata don me za ka yi haka suka ce don warum tanziha kai kokari ka rufi abinda za ka taka alkaka eh, warum tanziha ka rufaci abinda zai sa ka tsarkaka har ka faɗa ma wani tashin tashi na ranar kiyama ta hanyar fassara shi in ita fassara shi ka kamanta Allah da wani ko ta hanyar eh, fassara shi da in ka fassara shi ka kamanta Allah da wani to da ka fassara shi ko kuma ka ce Allah ɗaya sani to kaga shi yayi maka sauki ka biyo dai ka ce to wannan dai kalma wannan aya da suke lima kalakatu bi da Allahu a'lam sai dai ka wuce kawai don ni don ka nufaci ira gare ka tanziha kalkata ka kalkata daga zulubi mu fahimta ko wa qalu suka koma cewa inna an nu'awwila aw nufawwid duk kalmar da ta zo aw nufawwida duk kalmar da ta zo tana magana sifa ɗayan biyu na su gane su ko dai ka yi ba ta wata fassara shi ne tawili fawi da ko kuma mu sake al'amarin sani ta ga Allah subhanahu wa ta'ala amma su kan ba za su fassara ta ba sana ƙunu mu ko sai mu ce idan su ilna an ayati sifati in an ka tambaye mu dangane da ayin da suka magana sifa la na alamu an ha shay'an abadan a duk maganar suka fana ƙulu mu cewa muke su an tawo laka magana hannu idza ku inna in an ka tambaye mu an ayati sifat dangane da ayoyin da ke magana kan sifa in an ka tambaye mu da wanda tambaye mu mi waɗannan ayoyin ke nufi suka ce za mu ce la na alamu an ha shay'an abadan har abada ba mu sani komai game da ita ba mu san komai yanzu kuma har abada ba mu sani komai game da ita to wannan magana ahlus ta'wili kenan wa ma'lumun alhali sanannen abu ne anna ta'wil lalle karkatar da fassara ga yadda take ta ba ta wata ma'ana su suka gani afdalu min afdalu min at-tafwid gara karkatar da fassara da kai tafwidi mun ga mun san tafwidi ba kai fassara ce ba lalle karkatar da fassara ya yi bisa ga tafwidi don haka kakka biyo ka ce lima salakatu bi yadayya ka ce Allahu a'lam bi muradihi da ka wuce a'a gara ka ce lima salakatu bi ya kan abin da na halatta da karhi na ko da ni'imata to kai wannan tafwidi dun ka ce ya kai tafwidi لأن المؤول يثبت للنصوص معنى annan malam ya dawo ga magana shi ufaimin ufanta shi yana magana abubuwa guda biyu liyace li'annal mu'awwil saboda shi wanda ke tawili yasbutu lin nususi ma'anan shi yana tabbatar ma nasosi cewa suna da ma'ana duk mai tawili ya yarda nasu na hina da ma'ana sai dai ma'ana abba ya da ita ba shi ta karkar da ita ko ba haka ba kar ku manta su fawidun cewa an kai ɗayan yin biyu suke abin bai ma da ma'ana ko kuma in ma suna da ma'ana babu wanda ya san ma'anar kaga har da yake nan ne bai da ma'ana Allah ne ya saukar da abu don a gane kacce bai da ma'ana kaga akwai suka cikin kenan Allah ya kawo jumla da ba ta da ma'ana ko kuma tana da ma'ana amma babu wanda ya gane wuce means ne ya kawo ta ambiguous mai rudarwa don haka kowa bai gane ba kaga har da akwai suka ga maganar ya malam ke cewa to in an ka kalli abin tawilin ya fi bisa ga tafwidi saboda shi tawili ya yadda nassin na da ma'ana amma da yana gudun fassara shi da wannan ma'anar shi ku al-mufawwid bai ma yadda ma'adin na da ma'ana ba mu fahimta wala yaqulu bi annaha kalimatun shi mai tawili baya cewa nassosin da suka so da maganar sifa kalmomi ɗaya na kal hurufin hija'iyya kuma harfa hija'iyya yanzu ka horon hurufin hija'iyya su kaɗai sai ba su da ma'ana nan da ka ce alifun ba'un ta'un sa'un jimu haru sa'un zalun zalun ra'un ka tsaya nan mai saurare ka bai fahimta komai gare ka don ba su da ma'ana to shi mai tawili bai ɗaukar kalmar da ta so tana maganar sifar Allah kamar hurufin hija'iyya ta yadda ba su da ma'ana ita ma ba ta da ma'ana shi mai tawili bai ɗauka haka nan amma shi al-mufawwi mai taswibi shi haka da hurufin hijaiya da kalmar da ta magana kan sifa duk da suke ba su da ma'ana yadda za ka ce wani wai ni alifin kaunihi ko akwai wanda su zara bi da alifin kaunihi alifin me yake rufi ah, shi ɗaya kana kan cewa yanzu ka baka ce ni a kaunihi eh, b b kaunihi mi c kaunihi ita kadai ba ta da ma'ana dole sai ka aro ka aro ka hada su ka hada sai ka ce ka kace suna da ka aro a ka aro l ka aro i ka aro y ka aro u ka ni ka ce ali ka ce suna na wanda ka ga ta ba da ma'ana kenan amma ita ba su daban-daban ni suka ni ba mu ba mu ta da ma'ana to shi al awi shi ya yadda duk nufin da Allah ya magana kan sifa shi na da ma'ana sai dai shi yana son su tsere daga fassara ma'anar nan mu fahimta ko shi ko almufawwi yana kokarin shi nuna abin ɗayan biyu bai dai da ma'ana in ma kina da ma'ana ba wanda ya ma'ana a ce kaga wancan ya fi suka da yawa don shi bai ma da nasu na da ma'ana ba mu fahimta ko shi na ce to sananne abu na Allah ta'awili afdalu min at-tafwid tawili ya fi bisa ga tafwidi la'anna al-mu'awwil saboda shi mai tawili yasbutu lin nususi ma'anan shi ya yadda ya tabbata ma nasusin ma'ana da annabi ya ce yanzu rabbuna ya fahimci na abin na da ma'ana Allah to amma bai iya cewa yanzu yana sauka ko ba haka ba amma ya da abin na da ma'ana wala ya yaqulu bi annaha kalimatun kal hurufil hijaiyya shi mai tawili bai cewa nasin da ya magana kan sifa harfa ɗaya na kamar hurufin hijaiyya shi bai cewa haka bal yasbutu laha ma'anan sai dai shi mai tawili shina tabbatar masa da ma'ana waya kulu sai yace ana khairun minkum har shina takama shi mai tawili cewa yahi alheri minkum da gare ku ku ahal tafwidi ayyuhal ummiyuna saboda ya nusu ummiyuna wadanda ummiyuna suke ko ka rubuta bai rubuta bai karantawa don abin bai da ma'ana ya man kala. lahu fikum ya ku wadanda Allah ke dangane da ku wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya mun kanta wannan abin ko wala hada sunni ahlus tawili anfusahum ahlul aqal shata su ahlul ta'wili sun ka kira kansu da suna ahlul aqal ma'abuta hankali saboda za su kalli nassi su ga ma'anarsa sai hankali ya musu ma'anar ga da nassin ga ke kanta ba ta dace ga Allah ba lima khalaqatu bi yadayya to hankalinsu zai ba su a'a saboda ga abin da na halatta da hannaye na biyu ta ne ce na Allah da hannu biyu mutum na da hannu biyu ne ce bai dace ba bai dace a ce Allah hannu biyu mutum hannu biyu ba don haka sai su karkatar da lima salakatu bai yadda sai lima salakatu kenan bi kuwati ko kuma bi ni'imati mu bai da ko wa amma ana tafiyi amma su ma'abuta sakin al'amarin sanin abu ga Allah kawai a barta kawai haka nan fala ya famu na shai'a ba su fahimta komai ga duk ayar ta yi magana kan sifa duk ayar ta yi magana kan sifa su komai ba su fahimta gare ta don sun ce ba ta da ma'ana ko kuma babu wanda san ma'anarta fa'ida sa'altahum an ayi shay'in da za ka tambaye su dangane da dukkan wani abu wanda ke magana kan sifa qalu da za su ce maka la nadari eh fa in qila lahum ma ma'ana thumma stawa 'ala al-arsh su al-mufawwiduna da za ka tambaye su wai malam mene Allah ke nufi da kalmar thumma stawa 'ala al-arsh qalu da za su maka la na'rifu ma'anahu wannan jumla ban san ma'anarta ba wuce dai kawai duk fasar da ya kawo ga irin wannan da za ka tambaye shi Mamana aka an tafi da lima falakatu biya dayya zai ce a wuce wannan a wuce wannan ba ta da ma'ana su a فقوله ثم استوى على العرش انما هو كلمات ونهر نفوض الامر الى الله za su maka kalmar jumla da Allah ke sun mastawa alal arshi kalmomi ɗaya na sun an ka hada ba su da ma'ana ko yanzu kada ya hada kalmar za su alal in ka ce jiya gobe kasuwa suna da ma'ana bai da ma'ana jiya gobe kasuwa to me ma'ana ce ba hada kalmomi ba shi ya malamai na suka yi magana cewa abinda ake ce magana kenan dole a samu haɗuwar kalmomin da sun ka ba da ma'ana ba haɗuwar kalmomi ɗaya ba a nahu abinda ake ce magana haɗuwar kalmomin da sun ka ba da ma'ana don da za a haɗa kalmomi ba su ba da ma'ana ba ba a ce masa jumla ba a ce mai sentence don haka in kace jiya ko an yi wa'azi a central mosque bayan sallar isha'i yanzu mai magana da ka ya fahimci abin da kake nufi ai kaga jiya kalmata an yi kalmata wa'azi kalmata a san kalma ce. shi ya karta abin abin da ɗaya ta maka suwaye sun kai wa'azi don ya gana abin da kani ko ba ka ba amma da ce mai ɗaya kai san turarwa kasuwa jiya da yau ta da aiki haɗa kalmomi ta masu da ma'ana ba su da ma'ana don haka a mallautan mallan mallan sun ce ba haɗin kalmomi da ya hakula ba su ba da ma'ana in ba su ba da ma'ana ba ba kai magana ba ko da ma'anan nan wasu na gane ta wasu an ba su gane ta kamar yanzu haka kada mutum yana profesa wanda ya sha kalmomi na turanci ya shigo cikin yan secondary school ya kama wanda manya manyan kalmomi kuma duk abin da faɗi mai ma'ana na har ya kare ba su gane komi ba to a ƙa'ida na bai magana ba saboda waɗanda ya kama magana su abin ba su shi ba duk da in yanzu group of doctors ne ya zauna shi ne musu magana kallo na ɗaya su suna maka sun gane da ke to a wajen su ya magana ko to amma a wajen su ya rama ya ta ta su yalar yin ce mu kuma ko bai ce musu ba a ce a wajen malaman na hau dole na a haɗa kalmomi kuma su sun fa'idantar da mai saurari, in ba su fa'idantar da shi ba to ba yi abin ba karantarwa ce sai ka zauna kai musu magana da ba su ganewa ba ka fa'idantar da su ba duk ilimin kai ka zauna kai ta dumi su ba su gane ba to baka ta da su ba ba ka fa'ida gare ka ba za ka baka karanta ba kuma ko a ƙa'idar karatu haka yake in tita bai tsara lesson ɗine ba yadda ɗalibai ka ƙarewa ganewa ya yi minti arba'in ya kare ko ba su gane ba bai karantar ba kuma a tsarin ilimi ba mallami na ba ba iya zuwa ba saboda dole da hina da psychology na lana wanda bai karanta su wahida yana da ilimi ne shi ne abin da zai gane to bai mai hakan ba za haka ba malami na ba sai yana da fajin mata amma dai ba malami na domin ya kasar da fajin mata ɗin ba mun fahimta ko to ne yake magana su wajen ahalar tafi suka ce irin kun matawa alal arshi irin wadda jumla suka ce inna ma huwa kalimatun kalmomi ɗaya na an ka hada wa na hadu nufu widul amur ila don haka mu kan mu saki al'amarin sanin su ga Allah subhanahu wataala a wuce ba a fusa to don Allah akwai yabo ga gani wanda an kasan ya iya tsarin rubutu shi magana da kowa ta ta da gane ta balantana halitti mu mu a ce ya magana da bayi ne kan abin da yake so su gane na tauhidi kuma a ce ya musu magana duk ba su gane ta akwai yabo ko su ga wurin ga suka a saurin mai kuma alhaji mun karanta baya Allah ya tabbata daga shirin na saukar da shi da yaren larabci bayanan ne. domin ku fahimta haka yake cewa domin ku hankalta sai ka ci to ai Allah ba haka na duk da kai ba mu hankalta don baka yi shi da mu hankalta ba akwai yabo ko suka da haka su ne ahlus sabili su iyaka suka wajen magana Allah subhanahu wa ta'ala mu fahimta abin da malam ke so mu gane ولهذا لجوا إلى القول الباطل saboda haka na suka karkata zuwa ga wata magana ta ƙarya mun karanta ta baya dariqatu salati aslam wa dariqatu salati a'lamu ahkam kuna aikin na wannan ko suka ce ai tafarkin da magabata suke a kansa mu yi magana salaf saban annabi da tabi'i da su to tafarkin da suka a kansa shine aslam shine mafi kubuta wanda in ka bi ta kubuta suka ce amma waɗani ƙasar khalaf hanyar da na bayan su sun ka biyo su ne khalaf a'alam ita ce mafi sani ita ce hanya ta ilimi wato ke da ta suna ba kai ba kai ilimi ba wanda hanyar su ita ce hanya wadda a cike da ilimi wa ahkam kuma ita ce wadda yi hukunci mai kyawu kenan waɗanda suna akan hukunci da bai da kyawu to amma akwai firka da walwala yadda ta ce waɗanda asalan su suna kubuta to suna kubuta alalikun babu da ilimi shi na ya jahili ke kubuta kaga ke da shi amma haka da aka ce maganan mata su akwai tunka da walala don jahili bai baka abin da zai kusa in dai ka yadda da dariqatu salati aslam to dole ka kai da ta li'annahum a'lam saboda su ne mafi sani sun sa abin da suke sassa sun ka kubuta don bai yiwa a ce sun kubuta kun ba su ne da sani ba na baya da sani mu fahimta wa hada min jahalihi wannan magagalu suna yi ne bisa ga jahilci su li'annahu laysa fil jahli salama saboda jahili bai da salama bai da kuta bai da tsira fa ya'ti ahaduhum wa yakut fi a'dami al-umuri yanzu yanzu zai zo shekaru baki ne sai shiru zai yi akan al'amari mafi girma al'amura mafi girma wa hiya umurul aqida sune al'amuran da ke magana aqida saboda ba al'amari mai girma kamar al'amarin aqida ya yi al'amarin ibada ta ayyukan gabai ta zance ta mu'amala duk wannan kanana na bisa ga al'amarin aqida don sai aqida ta zauna na sannan ayyukan gabai da halce da saura ke to yoshi na mutum zai zuwa da ce zai shuru wa ya kutu fi a asamin umur wai zai kare baki ne ga mafi girman al'amura wani umurul aqida ita ce al'amuran da ke da alaka kan aqida duk kalmar da ta tocin tauhidi wanda ke da alaka da aqida suna Allah ko sifar Allah ce aka wa kika ai magana waya kulum ce ya la adari ban sani ba fa kaifa yakunu fi hada salamatu ya da a ce kuma akwai tsira ga mai irin wannan aqida duk abin da Allah faɗa na sifa kace baka sani ba kuma ba ka zo ka sani don ba a sani ne kuma a ce ka tsira ba ka tsira da wannan abin ai ya faɗa maka ne domin ka gane ka yadda da shi wa yati ahaduhum wa yaqulu naka ga ɗayan su yazo ya ce Sana ta'allamu walakin ala ƙasar khalaf wa hiya ta'wili za mu yi ƙoƙarin fahimtar ma'anar kalmar da ta so tana magana kan sifa amma ala ƙasar khalaf ba za mu ɗari ƙasar salaf ba don su salaf za su karanta su da ta su wuce duk haka su umar suka wuce su abubakar su usman su ali su dalha su abdurrahman bin auf duk sun karanta lima kalakafin eh, eh, arrahmanu ala yakin sawa ba su tambayi kowa sun gada abin da gurbi sun gasu ba saba tambaya annabi wai ni Allah ke yi da arrahmanu ala yakin sawa babu wanda ya tambaya haka da sun kawace sun san arrahmanu sun san ala arshi sun san istawa haka sun haka da sun kawace don yi ba kai su jira wajen ma kalaka su biye da sun gane sun ka wuce wasu ko ba haka ba to amma za ka iske ɗayan su ya ce wai sanu ta'allamu da sanu ta mu nemi sani ma'ana waɗanda abubuwa amma ba za mu bi da salaf ba na karantawa mu fahimce su da ma'ana su bayanin mu ba ta irin yadda ta dace ga Allah ba haka su bai ba sai dai ala dariqatul khalaf za mu nemi sanin su amma bisa ga hanyar na baya da sun ka biyo wahiyar ta'awil shine karkatar da ma'anar mufassara al-yadu da alkuwa ko da al-ni'ma an-nuzul mufassara al ko an da dai sauransu li'anna dariqahum saboda hanyar da sun ka bi su kala a'lamu wa haka. ita ce hanya wadda a cike da ilimi wadda a cike da hukunci tabbatacce mai kyawu waɗancan hanya su sun tsira ɗaya na amma da jahilci sun ka tsira kuma da yake ke karkashin hukunci ka je sun da walwala ونحن نشهد بالله أنهم salafi hiya يعتقدون أن طريقة السلف هي التقويد وأن طريقة الخلف أعلم أحكم bila بلا شك سيكون للنصوص معنى ولو كان tawilan وأمكان أن يحتمله اللفظ في بعض السياق فصاحب هذه الطريقة أعلم وأحكم من المفوض الذي لا يدري شيئا ما لك ونحن نو أهل السماء جواتنا نشهد بالله من شيدا دا الله wato mun sani mun yadda tsakanin mu da Allah mu sani annahu su idza kanu ya'taqiduna anna tariqatu salafiyyat tafwidi in sun ka ce wai hanyar magabata Tafiji sun kai su ma don kasa ko san idan ma magabata tafidi sun kai mun ka ta can baya kuna tuna mun ka ce magabata ba tafidi sun kai ba to in ma an ka dauki ta sun ce wai ɗari dariqatul salaf hiya tafwid wa ɗari dariqatul khalaf suka ce amma hanya ta farkin a a'lamu wa ahkamu to tun sun ce a'lamu wa bai lafa fa innahu bila shakkin ko shakka babu sai kulilin nususi ma'anar. tun da dai an kace ɗariƙatul kalas a alam ita ce a cike da ilimi da sani ko ba haka ba wa aka kama ita ce kyautatuwa da hukunci mai kyawu to dole na ku sai an samu cikin sosai ga akwai mai ma'ana dole sai sun gano akwai mai ma'ana walau kana ta'awilin ko da ma'ana ta tawili sai an samu cewa sun yadda cewa sun yadda akwai wanga kina da ma'ana don haka kisa sun kai ta'awilinsu. wa amsanu an yi haka milahu lafzu kuma shi na yiwa lafzin nan ke ɗauki ma'anar ta ta bayyane fi ba da siyaki a ƙarin wata magana ta yi a wani ɓangare kira a yi mai tawuri wani ɓangare a bacci da ma'anar ta bayyane fasahibu tsari tariqat a'lamu a ahkamu don haka wanda duk yake lalle nassin na da ma'ana wadda sanin ma'ana yasa an kai tafwidi an kai tawili hai to dole idan a a'lamu a ahkamu wato nan yana kwatanta ahlul tafwili da ahlul ta'wili suna ka haka da fa sahibu hadhihi tariqa mai wannan tafarki cewa tabbas na nasosin suna ko da ma'ana to in shi na da aiko a a'lamu a ya yi yahi ya yi nagartaccen hukunci jita ga wanda ya ce ba su da ma'ana min al-mufawwid kaga hifa muka hiri daga mufawwid alladhi da yadri shay'a wanda ya ce duk nassin da ya magana kan sifa bai da ma'ana don haka ko ba gane ba dinnan yana magana akan cewa inda ya nuna cewa tawilin ya hi dama dama bisa ga tafwidi mun fahimta ko wal maqsud hauna abinda da ake nuhi anan an haula humul khata lalle wadannan sune hadari wa humul ladina yaquluna zahirun nususi tashbihum su ahadu ta'awil suna ke cewa Bayyanannan abin da nasi ke karantawa kamantuwa Allah da halitta taswihu fa yajibu an nu'awwilaha don haka a wajen su suka ce wajibi na gare mu ba shi wata fassara ila ma'anan mu kai karkata zuwa ga wata ma'ana la yastalzimu tasbihu wadda ba ta tilasta mana kamanta Allah da wani abinda suke cewa su har tawili in mun ka kalli kalma mun ka fassara ta to za mu ga bayyanannan abin da take nuni yana nuna kamanto Allah da halitta tun da kuwa kana wajibin mu na mu karkatar da ma'anar tata zuwa ga wata ma'ana wadda ba ta karantar da kamanto Allah da wata halitta ba sani ko mun gane su ake wa magana alu tawili suka ce idan an hakali zahirin kalima wadda ke magana kan sifa dole a gajiya tana karantar da kamantuwa Allah da wata halitta tashbihi kenan don haka wajibin su na su karkatar da ma'anarta zuwa ga wata ma'ana wadda ba ta karantar da wannan abin mun fahimta ala za'amihim bisa ga kira wasu saboda za mu kanta nan gaba duk kalmar da suka kawo sai ta tasbihi ita an kama ta sai ta samu kika da ta adam gane a ɗaya ba su ba sai zama na ce ala za za'amihim bisa ga kira wasu ma annahu tare da cewa alhamdulillah mun gode ma Allah yace ma annahu fil ayati allati yu'awwilunaha a cikin ayar da suke ba ta wata fassara su fassara ta ila ma'ana zuwa ga wata ma'ana a wayar fahimta su la yastazimu tasbihu wadda ba ta tilasta su kamanta Allah da wani firaran mina tasbihi wadda za ta sa su gudu daga kamanta Allah da wani fa innahum yalhaquhum tasbihu tashbihu tamma sun fada makamanto Allah da wani bari mu sake karantawa ana isa mutum na aka ce mai Aliyadu cikin qur'ani sai ce ba a fasa shi da aliyadu saboda in ka fassara shi da Aliyadu to ka kamanta kenan hannun na Allah da hannun mutane don haka ba zan fassara shi da Aliyadu ba bari in karkata in fasa shi da ƙarfi ko ba ba shi na malaka ga kira gari a wasu yace to ai sun kuskure saboda san ma inda sun ka karkata shi ma ana aika kamanta Allah da wani da kacce a Allah ba a ta shi na da yadu da in ce yana da yadu ya kamantu da hannu adam don haka a fassara shi da kuwa tuka alhamdulillah alkuwa da shi aka ni yace to adam bai da kuwa a to na har yanzu an ta kuwa dan adam da kuwa Allah an tsira to shi da malaka magana akan nan inda sun ka gudano wai don kasu kamanta Allah da wani halitta sun ka gangaro nan to ai nan din ma sun kamanta Allah da wani in dai haka suka tafi aka sa don suka ce kuwa ta gare shi to duk ko mahaukaci ya da adam da kuwa kuma ya sa Allah da kuwa kenan kuwa Allah ta daidai da kuwa dan adam duk suka ta fasara in ko sun ce a'a kuwa Allah da ba kuwa dan adam da sai ce to ku dawo nan hannun Allah da ba hannun dan adam da ba to don shi na ba nake magana akai ne mu fahimta to wani ki dube wannan jumla shina yace wal maqsudu hakuna kuna anna haula humul khata wa humul ladina yaquluna sune waɗanda ke cewa zahirun nusus ma'ana ta bayyane ta nassin da ke magana kan sifa a tasbihu tana karantar da kamantuwa mun fahimta sai jibu suka ce don haka wajibi na an wilaha ila ma'anan wajibin mu na mu karkatar da wannan kalma zuwa ga wata ma'ana ma'anar da la yastazimu tasbihu ba ta tilasta mu kamanta Allah da wani ala za'amin bisa gari gariya wasu to shi yasa ma yace ma annahu alhamdulillah sai ta kaga ya kawo alhamdulillah tsakiya yace to alhamdulillah ma mun gode wa Allah bari mu yarda abin da kun kace tare da cewa annahu fil ayati allati yu'awwilunaha a cikin ayar da sun ka ba ta fassara ila ma'anar zuwa ga wata ma'ana al yadu sun kace alquwa aka mun kace to mu koma ga ayar nan da kuma ce alyadu quwa aka ne to mu koma ga ayar suka ce wai la yastazimu tasbihu wannan kuwa baya ta musu su kamanta Allah da wani firaran min tasbihi da dama sun haka na saboda su gudu daga tasbihi malaka fa innahum yalhaquhum at-tasbihu anan in ma tasbihin sai ya kama su kamar da bayani ya gabata fa yakunu laqad waqa'u fi ma farru minhu sai ya kasance sun fada cikin abin da sun ka gudano sun gudano fassara alyadu da hannu suka ce kuwa ake nufi to abin nan da sun ka gudano wajen kasu kamanta Allah da wani a nan ma sun fada don in sun ka ta kuwa mu ce ya alhamdulillah Allah na da kuwa mu yadda to da hada na da kuwa in bai da kuwa bai ya dauka wani abu shirka ko ba haka ba to kenan yana da kuwa Allah na da kuwa sun yi tare ya kenan tare da abin da an ka karantar da mu baya kalmomi suna taruwa su zan iri guda wajen ma'ana amma wajen kaifiya fa sai su bambanta ma'anar su guda amma sun bambanta wajen kaifiya haka an kaso su yadda da shi alyadu Allah na da yado ya kwarai da gaske dan adam na da yado kwarai da gaske amma yadon Allah daban yadon adam daban wajen suna na sun kai tare shi an kaso su yadda da shi suka ce ba su da haka nan suka ce don haka kuwa aka dan to har yanzu da na da kuwa Allah na da kuwa da adam na da kuwa kenan iri guda na in suka ce kuma iri gudana ba a ce ta kowa alal ba iri gudana ba Allah ya samu dace shi yasa mala yace sai ya ah, kunu na waqa'u sai kasance sun fada fi ma farru minhu daga abin da suka gudano daga gare shi wa zabu ala zalika taharifin sun ka ƙara fata ta hanyar karkacewa don kaga can ba su yi ba to amma nan da sun ka sun samu lahi biyu abin nan da suka gudu na tasbihi ya kama su lahi na ɗaya kenan lahi na biyu sun karkatar da ma'ana Allah ta alyadu kana Allah ta alyadu suka kuma alkuwa aka yi kaga wannan wani karkatarwa ne sannan Allah ba ke ce muku alyadu ina nuna alkuwa ba wanda an ka aiko shi bayani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi ya fassara muku da alyadu alkuwa ba to sai a tambaye ku wa fassara muku wannan abin kaga tarihi kuma ya tabbata ba su tsira daga tasbihi ba sannan kuma sun faɗa mata harifi karkata magana Allah subhanahu wata'ala za ka in sun kace tasbihin laihina sun kaba ta Allah to kuma ta harifin laihina biyu ke nan gare su وزادوا على ذلك تهريف الكلم عن مواضعه سنك قال karkatar da magana daga wurin zamanta wa ta'ili lahi azza jalla da bata magana Allah mabawai madauki amma ya jibu lahu dangane da abin da wajen ka gare shi fa masalan misali idza qalu al murad bil yad al quwwa idan sun ka abinda ake nuhi da al yad cikin ayan nan al quwwa ake nuhi kulna sai mu ce musu halin insani quwwa to mun yi da kuwa ake nuni to tambayar mu shin dan adamu na da kuwa fa in qalu la in sun ka ce a'a Allah ta ce 'Kai kaifa zalika ya za ku ce da mai da kuwa alhali Allah ya tabbatar mai da kuwa in sun ka ce in ka ce musu Allah da adam na da kuwa ƙarhi in suka ce bai da sai mu ce ya za ku fasar cewa bai da kuwa alhali kuma Allah ya tabbatar masa da kuwa ila wallahu yaqulu inda Allah ke cewa Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di ضعف القوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا Allah ce Allah shi ne wanda ya halitta ku ya ku bayi روني daga rauni tun da daga mani har yanzu an ka shi an kaɗa shi har yanzu tsoka har yanzu ɗan tayi cikin ciki shi da rauni ai har yanzu cikin duniya shi da rauni don ko da hito duniya zai ne ka juyawa bai ya kama nono sai dai uwa ta ta kama ta sai ta rike mai don in ta ba ta hatsuwa ta suke nono haɗuwa bai bai iya dayo shi ashe yana da rauni don haka Allah ya ce mu halicce ku min ba'atin tun daga rauni ce da adana da ni rauni summa ja'ala min ba'di da'atin kuwa. Allah ya sanna mu ta sanya ma dan adam karfi bayan raunin da a gare shi a lokacin da Allah ya sa masa karfin na zan in hina ta nono ko ya kuce hannunsa biyu ka ja ka rungume da kai ne ba ta rungume masa yanzu ya yi mai kenan ya yi ƙarfi suna yin tsabini wannan shi ya zada cewa in hina son nono ko wasa yake yi wata kai ko da shi ko yake hirike ta hijaya mata ma zane da kai ne ya ja nono hita sha. yanzu yana da ƙarfin da ke wannan aikin a ce ɗan adam Allah ya tabbatar yana da ƙarfi ثم جعل من بعد قوة ضعفا سنة الله يتمون كساك داو دروني قدام آدم bancin wancan karfe shine a kwana a tashi tun yana tashi da kai ne har zan taimakon sanda har da kwan taimakon sanda bai tashi har da ina kawo sai da ai mai a shi ya dawo madauni ne wasai ba kuma tsuha biyu ba ga rauni kuma tsuha biyu ba shike nan ta abin ya ƙara kucewa har ya kasance gashi kwance ihina sun sha abinci sai da daga shi a azamai ni ya sha in ma ya gaji bai iya sa hannu ne toshe sai da kama haka da wake a gane ajayi ba haka wani ne da adam kai ba kaga ya fita daga ƙarin kuma da Allah ba shi ya koma marauni muhammad shahidi a ce a nan ayar Allah ya tabbatar ba da adam da kowa to ku kuma kun ce alyadu bi ma'ana al'uwa na Allah ya ce da adam na da kowa alhamdulillah yanzu kenan Allah na da kuwa da adam na da kowa kenan sun yi tare a kenan abu guda na kai sun yi kamar da juna in sun ce bai da kina an samu ga aya malai ce idan fal insanu lahu quwa bisa ga haka in mun ga aya kenan dan adam na da karfi wa ala qa'idatuhum kuma bisa wa ala qa'idatihim bisa ga kuma ka'idar su yakunu isbatul quwa lillahi tashbihan kamanta dingina kuwa ga Allah kenan ya zan kamanta shi da halitta tunda ka ce dan adam na da kuwa kuma ka ce Allah na da kuwa kenan ka kamanta dan adam da halitta Allah na da kuwa kai ma kana da kuwa kun kun gaba kenan a dukkanin ƙa'idarsu li'annal insanu lahu quwwa saboda adam na da quwwa da quwwa bisa ga fasara ku kenan kun gama Allah da wani nan shine kenan in sun kace da bai da quwwa ake hujjace su haka wa in qalu fi qawli ta'ala ar-rahmanu 'ala al-arshi amma in sun kace a cikin fadar Allah ya ce muna ar ubangiji mai rahama ya daidaita sama al daidaita irin wadda ta dace da shi ya ɗaukaka sama al'arshi ɗaukaka irin wadda ta dace da shi bi ma'ana istaula suka ce ma'anar jirin jaye gare ta an rahamanu alal arshi sawa ubangiji mai rahama ya rinjaya akan al'arshi ba daidaita ba rinjaya yayi na ƙulu sai mu ce wa halin insani ya saula amna to shi da ada hina rinjaya wasu abubuwa ko bai rinjaya su fal jawabu annahu ya sauli tabbas jarin zai biyo cewa lallai da adam na rinjaya don shina karawa da shi da wani hirinjaye shi to wahum qalu bi anna allaha yastawli kuma su sun ce Allah shi ma ya rinjaya to da adam ma yana rinjaya wasu abubuwa wa hina idin kad asbatu lillahi sifatan wa lil makhluqi mithlaha anan sai kace muke nan kun tabbatar ma Allah sifa kuma kun tabbatar ma wata halitta sifa irin ta Allah wace siffa kun tabbatar ma Allah sifar rinjaye ko ka ce rinjaya sannan kuma kun tabbatar ma ɗan adam siffa ta rinjaya Allah na rinjaya don ya rinjaya al'ashi a fassara ku shi ma ɗan adam yana rinjaya don akwai abubuwa da yawa da ya karawa da su kuma shi rinjaye su kenan duka kowane suna da wannan siffa wa hada tasbihun tunda ku haka na shi ma wannan menene tasbihi ne fa kullu shay'in yalja'u ilayhi ha'ula'i min tahrifin min tahrifin nusus an zahida fa innahum yaqawuna sai bala cewa kullu shay'in a takaice dukkan wani abu yalja'u ilayhi ha'ula'i da waɗannan mutane suke karkata su jingina gare shi min tahrifin nusus na karkatar da nasosin da ke magana kan sifar Allah duk wanda sun karkata gare shi an zahira daga ta na bayyane fa ya yaqauna fi mithli ma faru minhu sun fada ma abin nan da sun gudu daga gare shi bil idafat ila ta'dilillahi zuwa ga jingina bata sifar Allah subhanahu wa ta'ala amma yajibu lahu daga abin da ya wajaba gare shi wa tahrifu kalamu don haka karkatar da magana Allah wa kalamu rasul da karkatar da magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zahiri duk wanda shina karkatar da karkatar da magana Allah da karkatar da magana manzo Allah daga ma'anarsa ta bayyana mun fahimta a takaice kasu mu na yau mal abin da ke gaya muna su ahalu ta'awili yace in aka kalli bangare guda wai ba daidai suke ba ya kace da musu ne mafi haɗari ma don su suna faɗa ma hankali abin da yake yarda da shi to kuma shi bauta Allah ba da hankali na ake yin ta ba da nafsi ake yin ta kamar da malam Abdullahi bin Fodi yace wallahu la yubadu bil uquli bal qurbuhu bi nafsihi al-manqulu Allah ba ka bauta masa da abin da hankalinka ya baka ana bautan Allah ne da abin da an ka to. ya ce amma duk haka da in ka dubi wani gefe ahalin ta'awili sun matsara ahalin tafili don su ahalin ta'awili har sun yadda jumlar tana da ma'ana amma ma'anar sun ka kamanta ta da ta halitta sun ka ce bari a karkatar da ita amma su ahalin tafili ba su ma yadda tana da ba'ada ba magana farko da fara mulki ina fata mun fahimta magana ta biyu yace su'alu ta'awili abin da sa suka karkatar da ma'anar kalima sifar Allah wai don kada suka manta Allah da wani to amma sun kasa su gane lokacin da suka karkatar da ma'anar zuwa ga wata ma'ana ita ma ma'anar da sun ka sauka akan ta sabuwa ita ma za ka iske cewa in dai shi fassara su da kalmomi sun zama ma'ana guda ne shi kenan iri guda ne to ko sabon kalmar da sun kama da akwai tasbihi ciki sai ba sai ba da misalin alyadu suka ce ana nin alquwa sai ce a baki kuwa din ai Allah ya ce dara na da kuwa kenan Allah na da kuwa kuma dara na da kuwa kenan sun yi tare suna da kuwa to sun tsero daga kamanta Allah wajen hannu da wani sun to kuma su kamanta kuwa Allah da kuwa wani na ma ni an kai tasbihi na an kai da sauran misali da Allah kawo muna ashe da sun gane abin da ya fi gare su su yadda da magana Allah kamar yadda salaf sun da magana Allah duk abin da ya faɗa na sifa wadda ka hararo ta yi kama wai da ɗan adam a wajen suna sai ka ce a suna ne sun kai tarayya amma ba kai fiya ba wannan ita ce ka'ida da salaf sun ka hau sun ka tsira sun yadda Allah na da rayuwa amma ko ba ku ta sada da da rayuwa ko su yi tare wajen suna amma wajen kaifiya rayuwa iri guda ta haka nan su yi tare wajen Allah na ji halitta na ji ai guda na suna na ko wajen suna to amma jin guda ne haka nan wajen gani eh to haka nan za ka bi wajen sauran sifofi in yace ya duka ce tabbas Allah na da hannu halitta na da hannu amma ba iri guda ba yadda jin su ba guda ne ba haka da in yace al-istiwa kake daidaita a gari amma ba irin daidaita ɗan adam in ya zauna a kan abu ba shikenan ka huta amma in kace baka haka ba wajen gudu ma daga abin da kaka gudu sai ka faɗa ma wannan abin da kake gudu shine malam ke magana Allah ya samu dace ina fatan mun dan fahimci wani abu da abin da muka fahimta Allah ya sa masa albarka shiga fata mun inda muka yi kuskure Allah ya shaida mu shiga fata mun subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik